بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تو درسي نتري دترفو نعم أتكين كراتمنا ألفية الحديث تا إمام السيوطي عند شرح تا منهج ذوي النظر يو آه، 11 ga watan rajab hijira ta 443 wadda ta daidai da 13 ga watan biyu shaka ta 2022 ta miladiya na za mu tashi ban sanya alama ba wannan makaran wa qaddim istihaha hmm. babi na 590 baiti na 594 na'am بسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المسنف رحمه الله وقدم السهاء ثم السننا ثم المسانيد وما لا يبتنا نعم وحفظه مسلما وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو man yunkiru sawaba an yi zakari kuma idza uhilta sannif tamhari na'am yace wa qaddimi sihaha ka gabatar da wato littattafan asihah wanda suka tara hadisai sahihai wato wajen a sanin hadisi bayan ka san mustala to sai kuma ka gabatar da ilimin wato neman sanin littattafan da suka tara hadisai sahihai ثم na سنن لتتفن السنن لتتفن السنن نا أصحاب سوران كتب السنة suna waɗanda suke aka ɗauka tsara tabwibinsu alal abuwa ala abuwa bil jawami kamar sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja to gaskiya banda su ma kamar da as-sakhawi ya ishara da sunanul bai a sunanin kubra saboda tarawarsa ga hadithul ahkam da har ake ganin ma babu wani littafi kamar sa an kaddamar da su a sabul su sauran sunan din a kansa don saboda su wanda suka rubuta su sun fi shi sun daɗe su ne na farko wa illa ta fuskar fa'ida wato yana da fa'ida matuka duk zai zai faɗe su a cikin sharhi wa ma la yughtana da kuma a summal masanida sannan bayan nan sai kuma ka je ka karanta Al-Masanid. littafan da suke tara hadisai a bisa masanidu sahaba hadisan kowane sahabi a lahida hmm, kamar musnad ahmad da musnad addarimi da yake sunan ne addarimi musnad addarimi babu shi yanzu ai kamar musnad ishaq ibn rahuya na'am musannaf ne shi musannaf ne almasani dai da musnad ahmad musnad ishaq ibn rahuya musnad musaddad ibn musarhad musnad al-humaidi waɗannan su ne almasani ɗin da ake da su matbu'a mm, to wa ma la da kuma abin da ba a wadatuwa wato ba a wadatuwa gabarinsa su ne littattafan da za su taimake ka wajen sanin waɗannan wa fadhu ka kiyaye wato shi hadisi mutqinan kana mai kyautata haddaka gare shi wa zakir ka rinka yin muzakara ka rinka yin muzakara wato bita na hadisan da ka sani wara au jawaza katmin an khilafil ahali kuma suna su malamai sun ga wato halaccin ɓoyewar ilimin akan ga wanda yake wato ba ahalinsa ba karka je ka ce zaka wanda yake ba ahali ba ne wanda baya bukata karka je ka bashi ilimin saboda ba zai san kimar abin da ka bashi ba au man yunkiru ba ko kuma wanda wato yake inkarin daidai wato wanda ma ka faɗa masa ba zai yadda ba in yuskari idan aka yi in yuzakari idan aka yi masa wa'azi summa idza uhilta sannan idan kai kuma ka samu ta'hili wato ka samu ka zamanto mazowa na sani ka tara sanin sannif to kai ma ka rubuta sai tamhari sai ka zamanto mahiru hmm. a cikin ilimin hadisi din in kai haka eh. <laughs> Mm, amma kafin nan <laughs> idan ka ce za ka je ka yi to ka yi kankan ba <laughs> na'am وقدم أيها الطالب في السماع والدرس نعم والتفهم والمعرفة تقدم يا كي ɗalibin ilimin hadisi a wajen asama wajen riwaya wato jin sauraron hadisai da ruwaito wadabti da kiyaye hadisan wattafahumi da kokarin fahimtar su wal ma'arifa da sanin su to ka kaddamar da as-sihaha sahihai yana nufin as-sahihain sahih al-bukhari da muslim sannan bayan su sannan littafan as-sunan ga bi dawud da tirmidhi da annasa'i da ibn majah wa ibn khuzaimah shi ma ibn khuzaimah an kira shi sunan duk da ya kira littafin sa sahih saboda ya kassara daga sharadin as-sahihain duk da ya kira shi as-sahih amma bai cika sharadin as-sahih kamar yadda yake wajen malaman hadisi ba tunda shi al-hadithul hasan yana wajen sa daga cikin min qabilis sahih to amma an yi ilhakin su tare da asunan saboda mawdu'in su ɗaya ne duk ya rubuta su ya rubuta shi ne akan a tariqatul jawami na'am da ibn hibban ibn hibban shi ibn hibban tartibin littafin sa yayi shi ba a tartibin jawami ba ba a tartibin kuma sunan da aka sani ba sai dai ibn balban ya canza tartibin nasa ya rubuta al-ihsan bi tatribi sahih ibn hibban ya ya ya yi masa tartibin al-jawami' wa illa shi ya rubuta littafinsa ne ala at-taqasim wal anwa eh, at-taqasim wal anwa haka sai ce kisum kaza tahtahu nau kaza haka ya da dariqa badi'a tasa ce kawai mm. na'am shi ma yake amma ai shi shi bai ma kira shi sahih ba kawai ya ce at-taqasim wal anwa mm, haka yake amma shi sharadin sa shine da hadisin da zai fitar da shi sahihi ne a wajensa sa in ya cika sharaɗansa guda biyar da ya ambata to shi illarsa abin da zai sa ya zama to kanca ba za a kai shi zuwa ga martabus sahihain ba saboda almajahil a wajensa su thiqat ne saboda ka hadisin wanda yake zai zama to ba wanda ya wassaka shi kuma ba a san shi ba sai da hadisi sai da wannan hadisin in dai yin hadisin ba munkar bane in ko babu mudallis a sama da shi ko kasa da shi in kuma malamin sa fiƙa ne almajirin sa ma fiƙa ne to shi kawai fiƙa ne wannan hmm. ai mun yi wajen attasahul ko wajen mun yi wajen mabhas din kutubu siha wajen as-sahihain na'am wa ma da su, wa gairiha ni dai adawa wa gairiha gairiha din yafi tunda ai as-sunan ake magana hmm. wala siyama a sunan alkabir ni haka ya ce a sunan alkabir sunan al-kubra din kenan sunan al-kubra ta alhafid abubakar bakar al ita ce al-kubra da kuma al maarifa bil bai ta ma'arifatu ma'rifatu sunani wal athar ma'rifatu sunani wal athar na albayhaqi shi ma littafi ne da yake muhimmi musamman saboda ya yi shi ne akan ahadithul ahkam da hadisai da ake hujja da su a cikin mazahib duk da yake akwai maili zuwa ga masabar shafi'i amma dai kusan ahadithul ahkam ya tattara su to shi ma'rifatu sunan wal asar inda yake banta da shi shine yayi ilhakinsa da al'asar asar anis sahaba su ko a sunanul kubra kawai akan hadisai ne to shi kuma ma'rifatu sunan wal asar ya sanya shi ɗaya daga cikin masadir da ake sanin al asar an sahabati wa tabi'i na'am hmm. a ba mansub bane wala la abin da yake zuwa bayan ta marfu ne eh, ne amma na manta taujihin da suka yi masa a cikin muhiddin Abdulhamid ya taba kawo rabin da abin da ya zo bayan Lafiyama da kuma yanda ma'anar take amma ba istisna ba ne yauman eh, yauman bidarati juljuli to amma ai wannan ai ya yi mata nasaba ne a labbafiya a menene farkon baitin menene la siyama yawman bidarati juljuli kafin shi menene sadrul bait din amma a shahid dai ita abin nan kawai ita ba harfin istisna din ba ce wanda suke faɗa shi ko wannan lafiya ma yau man bidarati juljuli yana da alaka da sadrul bait zarf ne na'am oh na ɗauka ka gano sadrul bait ne falyahrus to don haka falyahris at-talibu alaihima ɗalibi wato ya yi hirs wato ya yi gayar kwaɗayi akan wa'annan alaihi alaihima eh alaihima alaihima akan su su sunan kubra da ma'rifatu sunan wal athar hmm. al-imam as-subki yace amma as-sunan amma as-sunan kabir ni a ta nuskar Mm, ba kuma ita ce mm, ita ce din dai mm. to ba a rubuta wani littafi tamkarsa ba ilimin hadisi wajen wato tahzibi wajen rairayewa da tartibi da jerantawa wa jauda da kuma wa jaudatan da kuma kyau mm-hmm. eh, laka min hunna salihin ala rubba yawmin laka min hunna salihin laki laka ne ba laka ba laka ne min hunna ai shine yake faɗa ma kansa da ka samu rana da yawa kyakkyawa gare ka a wajen su wato ka zamanto kai kai ake so kawai wala ma yawman bidarati juljili musamman ma wannan ranar bidarati juljili wato nan kasuwar <laughs> eh, dan ruba eh wa rubba menene ورب على رب على رب يوم لك منهن صالح لك منهن صالح آه، ولا سيما يوما بدارة الجلجل ولا سيما يوم بدارة الجلجل haka yake a kaka nusar ya yake yaumin din ko yauman wala <laughs> laki aka yi sa maka laki <laughs> yawa laka ne ai yana haƙurƙurtar da yana haƙurƙurtar da kansa ne menene baitin kafin shi eh kafin shi wani baiti ne kai kaga dai an ran mu ka shigar da mu imrul kai eh ai wannan kawai ah, lafiya ma a sunan al-kubra hmm. eh ai sai a duba a ثم بعدهما السنن أي أقدم السنن ولا سيما السنن الكبير إعراب abin da yake gabanin sa ne a sunana wa amma al shi ko littafin ma'rifatu sunani wal athar wal athar hmm. fala yastagna an fala yastagni dukkan na mazhabar shafi'i ba zai wadata gabarin ba ai <laughs> eh, to ai saboda yayi shi ne domin ya yi domin ya faɗo ya itijaji ga mazhabar kamar ta'asil ne yake wa mazhabar shafi'iyya naji al-sheikh al-imam على النهر بل حتى بل دمعية محملي على رب يوم صالح منهما كاغني ولا سيما يوم بدارة جلجلي آه، يوم آه، إيه. ولا سيما يوم معناهما التعجب من فضل هذا اليوم أي أيوة وهو يوم يفضل الأيام والتقدير ولا مثل الذي هو يوم فما بمعنى الذي ولا سي واليوم مرفوع بإضمار هو ويروى ولا سيما يوم فاليوم مخفوض بإضافة سي سي إليه وما صلة ويقال سيما وسيما بالتخفيف والتشديد وهذا سي هذا أي مثل هذا saboda haka maɗin sai ta zamanto kawai sila ce kafa wala siyama sai ya zamanto abin da ya zo bayan ta irabin eh, zai yi muwafaka da a'a zai muwafaka eh sai ya zamanto mudafun ilai ko kuma ya muwafaka da lima qablahu hmm. ala annahu sifa gare shi eh na'am na ji a sheikh al'imam rahimahullahu yana cewa ah, ina ganin kakansa yake faratun da su biki ne aiko mahaifin nasa eh, ya kulu muraduhu shafi'i da sunani wal abinda yake nufi wato sanin a shafi'i da sunan wal asar wato sanin mai matsan madhabar shafi'i da a sunan Wal'asa, asar shine la an anhu faqihun shafi'i na'am to sannan bayan wannan sai kuma ya kaddamar da almasani da kuma aljawami mafi muhimmancin masanid shine musnad na al-imam ahmad sannan sauran almasani suna buye da shi ah, gairuhu ban da shi hmm. mafi muhimmancin aljawami littafin da suka tara wato hukunce-hukunce ala wato alal abuwab shine almuwatta eh sannan sauran littafan da aka rubuta da aka rubuta da aka rubuta su a cikin hukunce hukunce kamar littafin ibn jurayj da ibn abi shayba yana nufin al-musannaf ah, to anan ne musannaf abdurrazzaq zai shigo hmm. na'am wa kullu ma la da kuma dukkan abin da ba a wadatuwa ga barin sa min kutubil ilal daga littafan al wato ilalul hadith ka kitabi ahmad kamar littafin ahmad al-ilal wa rijal kenan wa daraqutni fiha da kuma ilal darqutni fiha ai fi al-ilal amma wannan sai dai ba dai sama'i sai dai <laughs> ina rayuwar take <laughs> na'am da kuma littattafan sunayen masu ruwayar hadisi kama a tarihil kabir na bukhari da aljarh wa ta'dil na ibn abi hatim eh duk mun yi su a cikin kutubul jarh ko mm. wal mizan wal mizan wanne ne al mizan ميزان الاعتدال والمغني والمغني ونين fi في أسماء الرجال نعم في Rijal الرجال ديكو في ضعفاء في الضعفاء المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي ايه دك سوبيون دينا الحافظ الذهبي وتعجيل المنفعة ده تعجيل المنفعة منين موضوع تعجيل المنفعة تعجيل نعم اها وان رجال wanda ba sa cikin tahzibul kamar a cikin dukkan rijal din duniya a to ai kutubus sita sune rijal din tahzibul kamal masanid wa inna masanid ta'jilul manfa'a ne rijal din musnadul imam ahmad da ba sa cikin tahzibul kamal wato wanda suke riwaya su kawai a cikin musnad imam ahmad take ba su da riwaya a cikin ɗaya daga cikin kutubu sita saboda haka shine in ka hada ta'jilul manfa'a da tahzibut tahzib to sai ka samu dukkan ruwat inda suke cikin kutubu sitta da musnad imam ahmad ga alhafiz ibn hajar da kuma wani waɗannan كمال ستفن غريب الحديث ده شرحوهين شرحوهين غريب الحديث واتو غريب الحديث مي بمبنشن آه، الحديث الغريب ده غريب الحديث اها ايه ايه اتاكا ساكي فدانسا يوا الفرد احسنت shi alhadithul gharib sifa ne na hadith gharibul hadith kuwa sifa ne na mufradat din hadith din mufradat da kalmomi waɗanda suke baki da suke zuwa a cikin mutunul ahadith na'am Tani da dama abin da yasa kenan ku bai kamata ba tunda kuna karatun mustala kuma bai kamata a rinka samun irin wannan kuskuren daga wajen ku ba abin da yasa ne tambihi a kai da yawa zaka ga waɗanda ba san wannan fannin ba sai ga suna wannan halt da su dauka da abu ɗaya ne eh, <laughs> ka haddace hadisi ai wato hadisi da kuma abin da yake da alaka da shi halin kasancewa ka kana mai itikani mai kyautatawa a cikinsa yayin da zai zamanto dukkan wani suna da ya wuce maka mai rikitarwa ko kalma wadda take bakuwa to sai ka yi bahasi a kanta sai ka ɗauka ka je ta mm, kuma ka ajiye ta a zuciyarka in ba ka ajiye ta a zuciyarka ba ka ta'aliki a cikin littafinka sai ka ta'aliki ta faɗa kowace kowane suna ya maka iskali mm. kamar yadda wani lokaci muke yi in suna ya zo muka kasa ganewa a tsaya a bincikensa eh, sai a yi taƙidinsa to haka ya kamata ɗaliban hadisi amma yawanci ana kasala ta ce to haka dai sunan da yake a wuce <laughs> ka wuce ka manta kuma shine sai ka ga mutum ya yi ya faɗi abu da kuskure wanda duk wanda ya san shi yana jin wannan kuskuren sai ya kan cewa to a wannan ba fanninsa ba ne ta yamma za a yi rinka magana a cikin fanninsa yana yana faɗan abin nan bahas yana ce masa buhus ala misali eh, eh, wani eh, ko ana magana ibnu jurai yana cewa ibnu jarij hmm? Eh? Eh. eh to gara wannan da yake akwai ibnu jazzi akwai jazzi din amma ibnu juzai ne ya shahara to irin wannan amma dai wajen shi wannan da yake mutaakhiri ne amma wajen masu riwayar hadisi wanda za ka gansu mm, musamman ma a ce a cikin sahabbai mm, ka ga irin wannan kuskuren ya zo kuma ba wani abu ne yake sa irin wannan ba kasala na a tsaya a yi in abin da yake da iskali a kawar da iskali. Eh, na'am domin ya gabata daga ibn mahadi abdurrahman cewa abin da ake nufi a wato alhif hadda ita ce al-itqan ita ce kyautata abu domin domin da haka wa itqani wato da itqani ilimi mai yawa zai taru a gare ka a cikin lokaci a cikin sauƙi kuma in Allah ya so in dai za ka yi itikani ne komai ya zama to ka kyautata shi ka san shi ka haddace shi ko da ba mai yawa ba ne amma sai ga ilimi mai yawa ya tarar maka yanzu dan bincike da za ga an yi in wani abu ya zo na iskali in dai aka kiyaye shi to sai ga ba abun abun mamaki sai ga ka tara ilimi mai yawa ba tare da ka sani ba to shine itqan na'am wal yakun للحديث على التدريج شيئا فشيئا كما حدك kuma haddaka ga hadisi ya zamanto wato a واتو متاكي متاكي mataki mataki shay'an fa shay'an tare da lizumta laylan dare da rana an tumatti abi to wannan shine ya fi cancanta wato ajiyar da ke daɗi da abubuwan da ka haddace wato sai ka ji da eh an tumatta'a bi mahfuzatik hmm. qala zuhri imam az ya ce wanda duk ya nemi ilimi gaba daya to zai kubce masa gaba daya ana riskar ilimi ne ana samun ilimi ne da hadisi ɗaya, hadisi biyu ba lokaci ɗaya ka ce duk ka kiyaye su ba <laughs> eh duk sai su maka shi yasa irin waɗanda za ka ji an ce sun yi samayi kamar Ibn hajar da aka ce a hanyarsa zai tafi hajji ya tsaya a asqalan aka zo cikin masmu'at din wanda ne na tana ya an ji sahih muslim daga wajensa amma daga cikin abin da aka ji majalisi daya ya yi a sunan sazir afwan al-mu'jam saghir na tabarani tsakanin azarar da la'asar aka sauke shi aka sauke shi to haka irin wannan karatu ne na wanda yake dama an riga na tabarruki an riga an sani malamai ne wanda suke so da su sami isnadi daga gare shi kuma a ce sun yi dabtin abin da suka sani din ta bakinsa amma idan irin riwaya ne a ce na farko za ka zo ka ji shi ka tafi gaba ki shi kansa ma a ce ma kai ɗalibi ne za ka tafi sama'in a mu'jamus saghir bayan duk gashi sauran ma ka bar su ai kaga ya nuna rashin a rashin tadarruj din hmm. mataki mataki ka tsaki wannan mataki sannan wannan na'am ya zo a cikin alhadisu sahih ku ɗauki abin da za ku iya kuke da iko abinda kuke da iko a kansa min al'amal daga ayyuka kuma ka yi muzakara ya kai ɗalibi da abinda ka haddace kuma ka yi bincike da ilman da abubuwan da ka sani na ilimi ma'abuta sani wato ka rinka bincike kai muzakara da su kuma ka je ka yi bincike da su ka ce ni kuwa hadisi kaza ni kuwa yana bani iskali ko kuwa akwai ko akwai wannan iskalin ko ka hango wannan iskalin ko ya aka yi mu'amala a ka tattauna ilimi shine mubahasa da ilimi da muzakara muzakara shine kamar ayi kamar ayi musaffar hadisi wanda ake musaffar qur'ani <laughs> eh, irin eh, haka suke sai su ce mu kawo abin nan mu kawo hadisan sufyanu sauri a mu kawo hadisan da sufyanu sauri ya ruwaito daga malaman madina alal misali sai wannan ya kawo sai shi ma ya kawo sai wannan ya kawo sai shi ma ya kawo ko kuma mu ko ai muzakara alal abwab mu ce a kawo hadisan alwala wanda ahlul madina suka ruwaito hmm, sai wannan ya kawo sai wannan ya kawo sai ga an kwana ana yi <laughs> hmm, to shine wani lokaci suke cewa idan Al'imamul imam al-Bukhari yace wa qala lana fulanu wani lokaci hadisin wannan hadisin ya ji shi ne a majalisun muzakara ba a majalisun sama ba saboda haka eh in ya kawo shi mu'allaq kai daga cikin abin da yakan kawo in yayi ta'aliki daga malaminsa daga asbab din da yake ta'aliki daga malaminsa ɗaya daga ba wai wannan ne kadai ba amma ɗaya daga cikin dalilan da zai kawo hadisi daga malamin sa mu'allakan tunda asalin ta'liq ai ka shafe farkon isnadin ne ko ya zuwa ga wanda kake ta'liqi daga gare shi to amma idan kai ta'liqi daga malamin ka fa wanda ka ji daga gare shi me yasa baka ce haddathana ko sami'tu ba sai ka ce waqala lana ko wa zakara lana ka ambace shi to shine sai suka ce ɗaya ibnu hajar da ya tahririn wannan yace ɗaya daga cikin dalilan da yake yi wannan shine idan hadisin ya ji shi ne a majalisin muzakara saboda majalisin muzakara ba kamar majalisin sama ba majalisin sama sai an yi tanadi kada a ji mutum ya yi kusku a ruwaito kuskure daga gare shi shi ko wajen muzakara ana ta sahuli a kanta na'am Bala Ali ibn Abi Talib. Ah, Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce, Ku rinka muzakarar wannan hadisin, wato ku rinka tana wa junan ku shi. in ku ba ku yi haka ba zai wato zai gushe wato zai dishe eh, kamar yadda rubutu yake dishewa idan tafiya ta tafiya ko kuma abin da aka rubuta a ƙasa in iska ta zo ta rufe shi zai gurbinsa zai zamanto babu shi to in ba ku yi haka ba wato zai tafi wato shi yasa shi kaga bambancin bambancin hadisi da qur'ani shine kushi qur'ani ana tilawa tilawarsa ibada ce amma hadisi yanzu idan yanzu ka je ka haddace in ka ka haddace kamar bulugul maram ko umda ko al-muharrar fil hadis kamar yadda ake a kulliyatul a haddace hadisai dubu a cikin al-muharrar to idan idan babu wannan muzakara din in babu hanyar ta yaya za ka rike wannan hadda tunda shi ba a tilawarsa ba a tilawarsa na taɓa tambayar malamin mu shek Abdul Aziz Al Abdul Latif Allah ya ji kansa shine ce ai maganin sa kawai ka zamanto kullum kana cikin a hadisi kana cikin karatunsa kana cikin karatunsa ka karanta shi a alal misali ka shi shi a cikin al-muharrar sannan ka zo ka ji shi a cikin karatun bukhari ka zo kuma kana karatun muslim ka sake jin sa kana karatun abu dawud kana jin sa wannan maimaitawa da ake shine zai sa ka rike shi shine bitarsa to amma nan su a wajen malaman hadisi su bitarsa muzakara muzakara to muka yanzu gaskiya ba mu san wannan musaffa din ba shi yasa yaran nan da suke haddan hadisi yana da kyau abin to amma abin da ya fi wannan girma a challenge din yadda za a tsara wannan haddasa. yadda za a tsare ta tunda ita ba kamar qur'ani ce za a rinka tilawa a tashi a cikin sallah a karanta ta sai a rige ta na siya ma idan ya zama to kan cewa mutumin da ya je ya haddace din bai shagaltu da karatun ba yana karantawa yana karanta kutubu shuro yana ganin da kutubul da kutubu da kutubul khilaf inda za a ga malamai suna kafa hujja da hadisai din wanda wannan zai sanya shi ya ta zuwa hadisin ya ta wuce masa yau ya karanta shi a cikin fatahul bari gobe ya karanta shi a cikin sunan a cikin sharhin nawawi ya karanta shi a cikin abin nan a cikin sharhin ibn al ya karanta shi a cikin wannan Kutubu takhrij kamar talhisul habir duk irin wannan yana yawan karanta hadisin yana yawan zuwa gare shi to sai ya tsaya na'am daga abdullahi bin mas'ud rayuwar ilimi muzakararsa wato tuna ce, wato ya zamanto kana yin kana a a tuna wa juna shi ilimin abu sa'id al-khudri ya ce muzakaratul hadith أفضل من قراءة القرآن توفا مذاكرة hadisi ta fi falala daga الظاهر alqur'ani eh a sahabi ne abu sa'id zai fi dai fi al-khudri din tunda kaga ya kawo shi a jerin gwanan sahabbai ne bari mu ga ko zai taimaka mana na'am summa zakir bihi ay at-talaba summa zakir bihi at-talaba yace وقال ابن مسعود نعم ونحو وقال ابن مسعود تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته مذاكرته ونحوه عن أبي سعيد الخدري وابن عباس نعم eh a'a wannan haka yace shi dai as-sakhawi yace wa nahu an ibn abbas da la ku dauko mana sunan darimi dan wannan asalin magana daga cikin sunan darimi take na'am ah, a shikenan gashi anan حدثنا أسد بن موسى حدثنا شعبة عن الجريري وأبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث سيكما يكاو تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث أكثر من هذا yace ne me yace zakaratul hadith to bari mu duba shi anan da kuma littattafan mustala cikin almadkhal ila sunan al-kubra yace haddathana ubayd ibn abida tattammar haddathana al ibnu ibn sulaiman an abihi qala kuntu ana wa abu usman wa abu Nabra, wa abu mijlid wa khalid al-asbaj نتذاكر الحديث والسنة فقال بعضهم لو قرأتم سورة من القرآن وقرأنا سورة كان ذلك أفضل مسفاكي ننقو فقال أبو نضرة كان أبو سعيد الخدري يقول مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن نعم to ai sai a yi masa sai a samu masa سأسامو مسا مفتاقو مفتاح الجنة في الاتجاج بالسنة أفضل من قلت وهذا كما قال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة لأن قراءة القرآن نافلة وحفظ الحديث فرض كفاية تكاجم جوابي ايه كما قال حديث ابو ذر ايه ya kawo wannan cewa abin za ka rabi ne ta fi lafiya dubu barka a dubu ka lafiya ai ta je rufe ai tafi lafiya tafi a kagade wannan dai shine da ya taujihin wannan dai shine da ya taujihin cewar shi qira'atul qur'an nafila ce shi kuma muzakarar hadith da niyyar hadda ilimi fard kifaya ne ita shi wannan tilawa wannan abu ne wanda yake ladan ka kai ga sanka amma ko in ka zo kana ta muzakara domin ka zamanto malamin hadisi ka kiyaye shi to kayi abin da in al'umma ba su ba duk za kowa zai laifi wannan shine taujihi sahihi a'a ai tilawa aka ce ba hadda qur'ani ba qira'a to shi ne tilawa kenan qur'ani a karanta qur'ani za ka dauke shi kan tashi kamar jarida ne a qira'a eh, a tilawa ce a a ba takara ba ba muzakaratul qur'an aka ce ba muzakarat inda muzakaratul qur'an aka ce to shi za ka kawo abinda ake nufi da qira'atu a'a abinda suke nufi shi abinda yake nufi anan na qira'atul qur'an wato na tilawar da mutum zai zauna yana yi da nafila wa an atlu alquran eh to me inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa an atlu alquran ko to to mene eh na'am to wato tilawa wajiba ce wannan dai shine dai taujihin wanda shine ahsanu taujih wanda shi a mai miftah imam suyuti ne ai shine wannan a cikin miftahul janna fil ihtijaj bis sunna yace yace afdalu wa hadha kama kama ash-shafi'i talabul ilmi afdalu min salatin nafila eh ba shine ba ibn ibn wahab na ta kawo na sha kawo muku wannan kissa ibn wahab a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi suna zaune da imam malik ana karatu da allunansa ana karatu ne sai ji kiran sallah sai tattara allunansa zai tashi ya nafila sai ce menene haka yace ai ya tashi zai nafila ne ji to abin da kake yi yanzu ba koma bayan abin da ka tashi za ka yi bane idan niyya ta inganta hmm. shi ma tasbihi ne ba shi ba mu'ad ibn jabal yana cewa mudhakaratuhu tasbih hmm? tasbih bi ma'ana at-tasbih bi ma'ana salatun nafila dan ana kiranta subha don ga ta ce mudhakaratuhu tasbih wato muzakarar ilimi sallan nafila ce hmm? saboda haka kaga dan abu an ruwaito abu sa'id ya ce muzakarar hadisi ya fi tilawar alkur'ani yana nufin tilawar alkur'ani da ake yi ta nafila ta tilawa shi ne taujihin da za a yi amma wannan <laughs> ba wai ana cewa kar an rammomi su taɓo mu ana cewa ilimin hadisi ya fi ilimin alkur'ani ba ko kaɗan ana maganar wato eh, to menene ake nufi to a me ake nufi da qira'atul qur'an a amma eh an ji ma'rufa ya bayyana ta <laughs> yanzu shi ƙur'ani shi ƙur'ani alƙur'ani ai shi ne yake ɓanda da tilawa ko shi hadisi ba a tilawarsa saura ka tilawar ƙur'ani ita ce kira'arsa ba cewa aka yi ilimin alƙur'ani ba hmm? to amma yanzu a'a yanzu wanda ya karanta wanda ya je karanta alƙur'ani a gaban malami in ake karanta masa ake gyara ya fi mu za muzakaratul Qur'an a ba ce ya fi mu za ka rasu Qur'an ya fi eh tilawatul Qur'an farko an fara babu wani abin da zai kai kai shi to yanzu a a yanzu ina zuwa a ai shi yasa dole ka yi taujihi tunda wannan fa maganar sahabi ce magana sahabi ce wanda ya fi mu sanin wanda ya fi mu sanin alkur'ani da kimarsa a'a to ai ka ɗauki maganarsa na gane na yadda na yadda da kai amma wannan ka san a mazhabar shafi'i ne da yake ganin qaulus sahabi ba hujja bane amma a mazhabar malik da ahmad qaulus sahabi in ba a sami masa mukhalif ba hujja ne saboda kusancin su ya zuwa ga at-tanzil dan haka duk yadda zaka iya yin kai taujihin maganarsa ta fuska sahihiya wadda za a fahimce ta aula bisa ka ce yayi kuskure sai in ka kasa samun masa mafita sai za ka ce to wannan magana fi nazar <laughs> na'am eh mm. Firo, eh. da wato shi zaburar da shi <laughs> don kai ya manta da hadisi wato wannan dai taujihin za a yi ni cewa ne duk a tilawa ce shi ne duk a tilawa ce ta alkur'ani eh, ya tulo alaihi yanzu kaga ai shi yasa miki shi yasa ake faɗa wajen wajen fassarar ya tulo alaihim ayatihi tilawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake na alqur'ani ya hada tilawar da yake yi a cikin sallah sahabbai su ji da tilawar da yake akan mimbari lokacin hudu ba sahabbai su ji har su haddace ayoyi da tilawar da yake musu yana karanta musu ayoyi goma su haddace ya karanta su karanta duk a jikin ya tulo alaihim ayati duk tilawa ne to ai shine qira'ar Sawa aka me rage a cikin kira'ar ko hmm? me ba abin da ya rage a cikin kira'ar. na'am a mu je ibn abbas yace muzakara ilimi na sa'a daya to ya fi rayar da dare ga baki ɗaya a cikin sallah imam zuhuri ya ce aibin ilimi mantuwa da rashin wato almuzakara rashin tana shi wara'au malamai kuma suka ga halaccin ɓoyewa ga ilimi ilimin hadisi da waninsa da waninsa ga saɓanin mazuwa wato waɗanda suke ba mazuwa ma'abuta ilimi ba domin wannan baya daga cikin ɓoyewar ilimi wanda aka yi hani ga barinsa bal ya zo a cikin hadisin ibn majah wazi'ul ilmi inda ghairi ahlihi muqallidul khanazir al-jawhar durri wad ko eh, wato mai sanya ilimi ba a wajen ma'abotansa ba kamar wato mai rataya ma alkhinzir ne a wato aljauhar ne diamond kenan dur dur ne diamond din jauhar ne dutse mai tsada murja kamar murjani wa zahab da zinari wani hadisin mai matsayinsa. eh babu targhib wa tarhib a ah. <laughs> ah, ya ce <laughs> ah, akwai wanda suka kama ibn al-jawzi ya yi istishadi da wannan hadisin sai Sheikh al-Albani a silsila yake cewa wa hadha idza kana shahidu nafsuhu salihan li shahada fa kaifa idza kana halikan lil mashhudi lahu wa qad kharrajtu hadith ibn majah حديث ابن ماجه في تخريج المشكاة وبينت هناك أنه ضعيف جدا فراجعه إن شئت كذني mai targib wa tarhib kaji eh eh to ka gani a to ai a targhib wa tarhib ba amfani da da'ifun jidda ba amfani da da'ifun jiddan bari mu ga Sheikh Abdul Karim kashfun واضع العلم عند غير واضع العلم عند غير أهله كمقلد الدر أعناق أعناق الخنازير أعناق الخنازير يأتي ضعيف جدا ya kamata ku abin nan wanda yake so ku yi ihala ga silsilar da'ifa da'ifun jiddan عند الألباني كما في تخريج المشكاة والسلسلة الضعيفة وضعيف ابن ماجه نعم وسئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب an tambayi wani daga cikin malamai akan wani abu na ilimi sai bai bada amsa ba sai mai tambayar yace masa amma to sabita hadith man man alima ilman fakatamahu kul hmm. jima yawm alqiyamah bil jami min nar shin baka baka san hadith baka san baka ji hadisin da aka ce wanda duk ya san ilimi da sannan ya boye shi za a yi masa linzami ranar alkiyama da linzamin wuta ba wuta ba Mahadisi ne mashhuri sahihi sai ya ce hmm. saki linzamin ka tafi to idan wanda yake yana fahimtar ilimin na ɓoye masa ban bashi ba to shi sai ya ɗauki linzamin ya samu shi <laughs> <laughs> <laughs> eh. na'am wannan sashin malamai kuma ya ce wato ka rinka wato bincikar ɗaliban iliminka masu neman iliminka kamar yadda kake wato binciken masu neman wato alfarmarka wato iyalanka ka sa ido wato a kansu kamar yadda za ka sa ido a kan mai shige da fice wanda zai shiga gidanka baka sani ba hmm. eh wato ka sa ido a kan wanda zai keta alfarmar iyalinka ka sa ido a kan wanda yake neman ilimi ka gani ya cancanta ko bai cancanta ba kamar yadda za ka sa ido a kan mai shiga gidanka ya cancanta ka kyale shi a ce yana shiga gidanka ko bai cancanta ba <laughs> na'am a'a wanda ba zai amfani da wanda ilimin ba zai amfani shi ba ba ilimin ne a ransa ba eh, eh. ko kuma kawai ka ga wani ya zo kawai ya zo kawai shi ba yana wasa kawai wasa ne a gabansa ko kuma kana ganin dai manufarsa ba ilimin ba ne hmm. shi sa wani lokaci nake korar ɗalibai daga ajina a biyu ke ba eh. Eh. ban saba yi ba amma wannan karon wani yaro sau biyu na korarsa nake fita <laughs> get out eh ce wannan ba karatu ya zo yi ba eh sai a hana waɗansu su amfana eh. fahaddasa bihi mu'azun ta'assuman da ya zance ai yayi riwayarsa saboda jin gudun kada ya yi laifi cewa ya ɓoye ilimi to amma ai kaga bai faɗe shi ba sai da ya ga lokaci zai kure ya zamanto bai faɗe shi din ba a wannan ba shi da alaka da wannan wannan ɓoye ilimin ga wanda bai cancanci wato hana bawa wanda bai cancanci ilimi ba a bashi wanda bai san mahimmancin ilimin ba kuma ilimin ne a gabansa ba kuma shi ba ahali bane ma ya fahimci ilimin ba ahali bane ma ya fahimci ilimin to kakka sanar da shi kamar malamin mu ne Sheikh Mahmud Zaidan rahmatullahi alaihi wani yaro dan Kuwait lokacin da ake yakin saddam din nan kusan yan kuwait da yawa sun yi hijira farkon shigar saddam kuwait suka taho saudiya suka zauna to waɗansu daga ciki suka zo madina lokacin an rufe makarantu saboda haka ana ta karatu a masallaci sai zo wajen malamin mu shek zaidan mahmud wani zaidan yana so zai karatun usul fiqh sai shek zaidan ya tambaye shi da ya ga yadda yake jan bakin daga babu zancen sanin larabci suka ce masa kayi karatun arabiya bai ka karanta a cikin nahau bai kawo masa wani jawabi ba sai ce a ah, kaje kai karatun nahau kafin ka zo kai karatun usul ni ba zan karantar da kai usul ba sai ya ki karantar da shi a gabana aka yi sai nake kuma yana da kokari yaron yana zuwa za ka yi ta ganin sa wajen majalisai nan ya je ya zauna nan ya je ya zauna to amma shine sai ya ce masa kaga ilimin usul ba haka yake ba sai ya hana ya ki karanta da zuwa to ga wani sai ya dauka kan cewa wannan ai boye ilimi ne alhali ko ba boye ilimi ne tarbiyya ce hmm, tarbiyya ce wannan zai hada da kamar mutum inda kasan shi ilimin kansa akwai ta hmm, hmm. wanda muka wanda da kai wani abin da zai iya fahimtar to ne ke mai zai fahimtar eh. ka je ka karanta ka za sannan ka zo ko mutum ya zo ya ce shi yana so ya karanta ilimin yana so ya karanta sharh ilal ibn rajab bayan bai karanta wani littafi na mustalah ba ka gaba ke ce shi abin da za a sa masa kenan sharh ilal hadith sharh ilal ibn rajab ibn al hadith na ibn rajab

daga wanda yake inkarin daidai in yi zakara in yi zakari in nimitawa a in yi zakari sharaɗi ne wanda yake inkarin daidai idan aka yi masa wa'azi in aka tunatar da shi wato kada baya karɓar daidai idan aka shirya da shi zuwa gare shi na makamancin wannan wala zalika ما نقل عن الأئمة to akan haka ne ake daukan ake fassara abin da ya zo aka ruwaito daga manyan malamai na ɓoye ilimi mhm. qala fil ya faɗa a cikin ihya ihya ulumuddin laysa dhulmu fi iqa'i ghayr al-mustahiq Mm. wato baya daga cikin zalunci a bama wanda bai cancanci abu ba ba koma bayan zalunci ba ne a hana wanda ya cancanci shi wanda wannan wato a madalla da wannan mafaɗi da ya ce فمن منع الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم yace faman manaha juhala ilman ada'ahu wanda duk ya ba ma jahilai ilimi ya tozarta ilimi wa man mana al mustawjibina faqad zalam wanda kuma ya hana waɗanda suka cancanci a basu ilimin to wannan yayi zalunci na'am al ibn ahmad al-farahidi ya ce ma abu ubaid ma'amar ibn al-musanna malamin arabiya la taruddanna ala mu'jibin jabin mu'jabin kada kai raddi akan wanda yake da ujubu sai ya samu wani ilimi daga wajenka kuma ya rike ka ka zamanto makiyinsa <laughs> shi in raddin da za ka yi shi a so yake kawai ya samu wani ilimi da zai sani kuma ya ɗauke ka abokin gaba mai ujubu mai ji da kansa wanda shi so yake kawai ya sani a so yake kawai a ce ya sani don ya kayatar da mutane yana kuma ji da kansa to kada ka bashi a <coughs> kada ka yi masa raddi hmm, ka kyale shi kawai to sannan kuma idan ka aka idan ka zamanto ma'abucin sani din in ka in ka samu ahaliya wato in aka in aka sanya ka ka zamanto ahali da ilimin hadisi kamar sa daga cikin ilmai to kai to ya kai wanda ka samu cancanta ka samu wato ahaliya a atamil ma'arifa atamul ma'arifa mai cikakken sani to fasannif to ka yi tasnifi ka yi rubutu a wannan fannin tamhar za ka zamanto mahiru wato za ka zamanto gwani ai za ka kasance za ka zamanto za ka kasance wato gwani a cikin wannan ilimin domin al-khatib ya ce la yatamahharu fil illa man jama'a mutafarriqahu babu wanda yake samun gwanan cewa a ilimin hadisi sai wanda ya tara abin da ya rarrabu na ilimin nasa kuma ya tattaro abin da ya warwatsu nasa yusabbitul hizba shi wannan tasnifi din rubutu shine yake tabbatar da hadda kuma yana wato yana fike zuciya kuma yana wasa ɗabi'a al-imam an-nawawi yace bitasnifi da rubutu ne ake hange ake gano wato hakikanin ilmai da kuma rintsin da ke cikin ilimi Dan ka zo za ka rubutu shine za ka ga komai za ka rubuta sai ka yi tafiƙinsa ba ka rubuta abin da baka fahimce shi ba <laughs> na'am kuma ake tabbatarwa tare da shi li'annahu yattarruhu yattarruhu akwai hu a tawa domin yana buƙatar da shi ila kasratit taftish zuwa ga yawan bincike da yawan karatu da kuma yawan tabbatar da al'amura da muraja'a eh, da wato komawa baya da kuma da bincike da hange a kan wato sassaɓan zancen manyan malamai da kuma wanda yake aka yi ittifaki a kansa da kuma wanda yake bayyanannansa da wanda yake mai rikitarwarsa da kuma abin da yake babu wani mai cin babu wani wanda zai fito na fito da shi a cikin ilimin wato abin da kasancewa in ka rubuta babu ma wanda zai tsaya ya ce maka kuli da shi ne mai tabbatar da al'amura yake sifantuwa da sifar mujtahidi الربيع ديكو الماجر الشافعي الربيع الربيع يتي لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار بن تبقى جنين رضي الله عنه هنا تشم أبن شدر أنا بقى ولا نائما بليل ولا ينا da daddare saboda himmatuwarsa da rubutu <laughs> to kawo ku ba dole Allah ya musu albarka ba a gani yadda Allah ya albarkace su <laughs> kuma shi ba ya yi ne don a ba shi PhD ba ko master ko a ba shi professor <laughs> mm. alaikum salam wa rahmatullah eh فقه فقه فقهاء الامصار فقه الامصار منين فقه الامصار كما مصطفى وهو سنن سنن mazahib fuqaha'ul amsar in ka so ka san mazahib din fuqaha'ul amsar shine abin nan littafin da aka rubuta a kansu amma dai ina jin kashi masadir akwai dai masadir fiqh salaf shine musannaf na abdurrazzaq da musannaf na ibnu abi shayba da tahzibul athar na at-tabari da kuma ma'rifatu sunan wal athar na al bayhaqi ajin sune dai na faɗa cewa daga shi ne za ake sanin wato fiqhus salaf a cikin wannan su kusan ummahatul masadir na fiqhus salaf to kowa za a iya ilhakin wannan tare da su kamar almudawwana saboda a cikin almudawwana za ga a kowane ƙarshen babi shi suhnun zai kawo riwayat daga wato magabata aglabuhum min at-tabi'in zai kawo riwaya daga gare su saboda dai waɗannan suna daga cikin masadir ɗin. to sai kuma kamar bi daraja aqal wanda su ma daga nan yake yin naqali al-awsad na ibn al-munzir mm, da al-ishraf ala madahib ahli al-ilm duk na ibn al-munzir na na'am li sa'id ibn mansur eh sai dai shi da yake kasan kitsa ne kawai ake da shi yawancin sa babu mm. sunan sa'id ibn mansur kwarai yawa to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk